Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha hudu Annabcin Ahiya a kan Yerobowam A lokacin Abiya ɗan Yerobowam ya kamu da ciwo, sai Yerobowam ya ce wa matarsa, Ki tafi, ki ɓad da kama don kada a gane ke a matsayin matar Yerobowam, ki je Shilo, annabi Ahiya yana a can, wannan wanda ya ce mini, Zan zama sarki a bisa wannan mutane.’ ki ɗauki dunƙulen burodi goma tare da ke, da waina, da tulun zuma, ki tafi wurinsa, zai faɗa miki abin da zai faru da yaron. Saboda haka matar Yerobowam ta yi abin da ya faɗa, ta kuma tafi gidan Ahiya a Shilo. Yanzu dai, Ahiya baya gani, idanunsa sun tafi saboda tsufa, amma Ubangiji ya ce wa Ahiya, Matar Yerobowam tana zuwa ta tambaye ka game da ɗanta. gama yana ciwo, za ka kuwa ba ta amsa kaza da kaza, sa'ad da ta iso, za tă yi kamar wata ce daban. Saboda haka, sa'ad da Ahiya ya ji motsin sawunta a ƙofa, sai ya ce, Ki shigo matar Yerobowam, me sa kike yi kamar wata ce daban? An aiko ni wurinki da labari marar daɗi. Je ki faɗa wa Yerobowam cewa, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce. na tā da kai daga cikin mutane, na mai da kai shugaba a bisa mutanena Isra'ila, na yage mulki daga gidan Dauda, na ba da shi gare ka, amma ba ka zama kamar bawana Dauda, wanda ya kiyaye umarnaina, ya kuma bi ni da dukan zuciyarsa, yana yin abin da yake daidai kaɗai a idanuna ba, ka aikata mugunta fiye da dukan waɗanda suke rayu kafin kai, ka yi wa kanka waɗansu alloli, gumakan da aka yi da ƙarfe. Ka tsokane ni na yi fushi, ka kuma juye mini baya, saboda wannan, zan kawo masifa a gidan Yerobowam, zan yanke kowane ɗa na kashe a Isra'ila, bawa ko ’yantacce, zan ƙone gidan Yerobowam kamar yadda mutum yakan ƙone juji, sai duk ya ƙone ƙurmus, karnuka za su ci waɗanda suka mutu na Yerobowam a cikin birni, kuma tsuntsayen sararin sama za su cinye waɗanda suka mutu. a jeji, Ni Ubangiji na faɗa, ke kuma ki koma gida, sa'ad da kika taka ƙafa a birninki, yaron zai mutu, dukan Isra'ila kuwa za su yi makoki dominsa, shi ne kaɗai na Yerobowam wanda za a binne, domin shi ne kaɗai a gidan Yerobowam wanda Ubangiji Allah na Isra'ila ya sami wani ɗan abu mai kyau a kansa, Ubangiji ya tā da wani sarki. wa kansa a bisa Isra'ila, wanda zai hallaka iyalin Yerobowam, ko yanzu ma, wannan zai fara faruwa, Ubangiji kuma zai bugi Isra'ila har ta zama kamar kyauro mai girgiza a bakin rafi, zai tumbuke Isra'ila daga wannan ƙasa mai kyau da ya ba wa kakanninsu, ya watsar da su gaba da kogin Yuferites, domin sun tsokani Ubangiji, har ya yi fushi ta wurin yin ginshiƙan Ashera. zai kuma ba da Isra'ila saboda zunuban da Yerobowam ya yi, da ya kuma sa Isra'ila suka yi. Sai matar Yerobowam ta tashi ta tafi, ta kuwa tafi Tirza, nan da nan ta taka madogaran ƙofar gidan sai yaron ya mutu, suka binne shi, dukan Isra'ila kuwa suka yi makoki dominsa, yadda Ubangiji ya faɗa ta wurin bawansa annabi Ahiya. Sauran ayyukan sarautar Yerobowam, da yaƙe-yaƙensa, da yadda ya mulki ba a rubuce suke a littafin tarihi na sarakunan Isra'ila ba? Ya yi mulki shekaru ashirin da biyu, sai ya huta tare da kakanninsa, sai Nadab ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki. rahobawan sarkin Yahuda rahobawan ɗan Salaman ya zama sarki a Yahuda, yana da shekara arba'in da ɗaya sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki shekaru goma sha bakwai a Urushalima. birnin da Ubangiji ya zaɓa daga cikin dukan kabilan Isra'ila don yă sa sunansa, sunan mahaifiyarsa Na'ama, ita mutuniyar Ammon ce. Yahuda ya aikata mugunta a gaban Ubangiji ta wurin zunuban da suka yi, sun tā da fushin kishinsa fiye da yadda kakannin suka yi, sun kuma kafa wa kansu masujadai da suke kan tuddai, da a kan keɓaɓɓun duwatsu. suka kuma gina ginshiƙan Ashera a kowane tudu da kuma a ƙarƙashin kowane duhuwar itace, har ma akwai maza, karuwai, na masujada, mutane suka sa kansu ga yin kowane abin ƙyama na al'umman da Ubangiji ya kora kafin Isra'ilawa. A shekara ta biyar ta sarki Rehobowam, Shishak sarkin Masar ya kai wa Urushalima yaƙi. ya kwashe dukiyar haikalin Ubangiji da kuma dukiyar fadan sarki, ya ɗauki kome, har da dukan garkuwoyi na zinariya da Solomon ya yi. Saboda haka, Sarki Rehobowam ya yi garkuwoyi tagulla, ya mayar da su, ya kuma naɗa waɗannan shugabannin matsara, ya sa su aiki a ƙofar zuwa fadan sarki. Duk sa'ad da sarki ya tafi wurin haikalin Ubangiji, matsara suka riƙe garkuwoyinsu daga baya kuma sai su mai da su ɗakin tsaro, game da sauran ayyukan mulkin Rehobowam kuwa da kuma dukan abin da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda. Aka ci gaba da yaƙe-yaƙe tsakanin Rehobowam da Yerobowam, sai Rehobowam ya huta da kakanninsa, aka kuma binne shi tare da su a birnin Dauda. Sunan mahaifiyarsa Na'ama, ita kuwa mutuniyar amance. sai Abiyam ɗansa ya gāje shi a matsayin sarki.